na ranar juma'a 15 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan takwas miladiya ta 2012 a wannan majalisi ga muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahal gabanin ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wanda yana tambaya eh, ke cewa eh, yana so a yi mata bayani akan bambanci tsakanin manzo da annabi wato ar-rasulu wan nabi bambanci tsakanin su da akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi wajen bambanci tsakanin an rasul manzo da kuma annabi wato annabi amma magana dai wacce take mafi inganci kuma wacce tafi karfin dalili shine idan aka ce annabi ana nufin duk wani da Allah ta'ala ya masa wahayi ya aiko masa da saƙo da niyyar ya aiki da shi kuma ya sanar da wasu ya karantar da su idan kuma ya aika shi zuwa ga wasu mutane waɗanda suke kafirai ba masu tauhidi ba don ya kira wasu zuwa ga tauhidi to ya zama manzo wato bambanci tsakanin annabi da manzo shi manzo ana aika shi zuwa ga wata al'umma wacce ta tafi tauhidi gaba daya kafirai ne Allah ta'ala ya aika shi zuwa gare su domin ya kirawo su zuwa ga tauhidi to wannan shine manzo amma annabi a cikin al'umma yake wacce take musulma wacce ta yi imani amma kuma akwai buƙatar karantarwa eh, akwai buƙatar ilmantarwa to zai ilmantar da su da abin da Allah zai sanar da shi ko da littafin da ya samu na wani annabin da ya gabace shi ubangiji ta'ala suna cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu kaga annabawan banu isra'il da dama sun yi aiki ne da ainihin at-taura wacce Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam saboda ka sun rika yin hukunci da ita ba daidai bane da ake cewa shi annabi ba umarce shi da ya isar ba wannan kuskure ne ko da malami wanda ka ga ya kai matakin annabi ba ko shi idan ya koye abin da Allah ta'ala ya sanar da shi to Allah zai kama shi da wannan laifin wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu duk waɗanda Allah ta'ala ya sanar da su wani ilimi ya ba su ilimi na littafi to Allah ya ce lalle lalle ko mutane bayani nan ladina ba ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'imin a shekaru idan malami a shekaran kansa ba a yadda ya boye wani abu ba na ilimi da Allah ya ba shi in ne haka yayi laifi to ina kuma ga annabi a ce shi an sanar da shi amma shi kadai aka sanar da shi wannan ba gaskiya ba ne ayar da muka faɗa cikin suratul ma'ida tana nuna ba haka ba ne tunda ga shi Allah ya kuma bi hannabiyuna haka ce suna hukunci wa suke hukunci mutane suna hukunci da taura to an manzo tana yiwa a bashi littafi sabo tana yiwa kuma ya aiki da tsohon littafin da ya samu wato ba sharaɗi ba ne aka aiko manzo sai an ba shi sabon littafi kar wanda ba a ba wa kowa irinsa ba a'a yana wa ya zo ya aiki da abin da ya riga ya samu na shari'a ta wani annabi da ya gabace shi kamar yanzu annabi annabi yusuf annabi annabi annabi yaqub ya zo ya yi aiki ne da da abin da ya samu abin da ya samu na annabi ibrahim alaihi salam annabi yusuf alaihi salam shi ba ya yi aiki ne da shari'ar gidansu shari'ar iyayensa wanda ya samu shari'ar mahaifinsa ya ako da kakansa ibrahim a.s. ba wani ba wani littafi aka ba shi ba duk da cewa manzo ne duk da shi manzo ne ba wai kawai annabi ba ne Allah na cewa wala qad ja'akum يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم lan yab'atha Allahu bi ba'dihi rasula kaga ashe annabi Yusuf manzo ne saboda haka ana iya samun manzo wanda zai zo gashi an bashi manzanci amma ba bashi littafi sabo ba dawo da Sulaiman duk sun yi aiki ne da attaura wajen hukunce hukunce sun yi aiki ne da attaura gashi kuma gashi kuma manzanni ne suna cikin manzannin da Allah ta'ala ya faɗa mana labarin su a alkur'ani inna wahayna ilayka kama wahayna inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulayman wa atayna daud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka kaga Allah ya ambace sulayman da daud a cikin wannan yaki kuma yace da su manzanni saboda haka duk manzanni ne amma kuma ba su da wani littafi na musamman da aka ba da suke aiki da shi saboda haka ba wai sharaɗin manzo sai an bashi sabon littafi ba abinda ake bukata shine a aika shi zuwa ga wata al'umma da ta kafirci shine ake shine ake kiran sa manzo wanda kuma aka bar shi cikin mutanansa to wannan annabi ne in matukar ba a tura cikin wata al'umma kafire ba aka bar shi cikin muminai dan ya karantar da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ce al ulama warasatul anbiya bai ce warasatul rusul ba warasatul anbiya saboda a cikin al'umma suka ma suke suna aiki da abin da suka samu saboda ka malamai suna aiki ne da abin da suka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar musu ba wani sabo za su zo da shi ba to wanda a takaice shine a magana mafi inganci wajen bambance tsakanin annabi da manzo wani na tambaya ne akan wani hadisi yana so a yi masa ƙarin bayani akan hadisin hadisin yana cewa ikra'ul qur'ana bi luhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhunal wa luhuna ahli al-fisq wal kaba'ir fa innahu sayji'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-qur'an ya wasalci takaddar amma duk wasalin ba daidai bane duk wasalin bai ya sada ma bai wasalci ba da yake آه. فإنه سيجي أقوام من بعد إنا كرن تاواني با يدي وصل سيبا يدي إيكي ديدي فإنه سيجي أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز, لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم wato hadisin yana cewa ku karanta دا da da irin karin da sautinsu a hirɗin ku yi karanta alkur'ani da karin ma'abota fasikanci ko kaba'ira domin wasu mutane za su zo bayana suna rera alkur'ani irin yadda ake rera waka ko yadda rubaniyawa wato malaman coci suke yi suna suna karanta shi baya wuce makoshinsu zukatansu na fitine kuma haka nan zukatan waɗanda suke birge su wannan hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ah, ba shi da kyau tabarani ya fidda shi a cikin littafin salmu jamal ausar haka nan akwai shi a cikin littafin shu'abul iman na bai haƙi amma sanadinsa ba ya da kyau wayar bakiya ibn walid ne daga husain ibn malik al-fazari shi kuma daga ainihin wani mutum da ya ce ana masa alkunya da abu muhammad shi ma bai san shi ba to kaga tun daga nan hadisi ya abin da shi kuma yace daga huzaifa na haka bakiya Hussein ibn Malik al-Fazari ya ce ya ji hadisin daga wani mutum wanda ake masa alkunya da Abu Muhammad waye shi Abu Muhammad din ba a san kowaye ba zahabi a cikin tarjamar Hussein ibn Malik al-Fazari ya ce hadisin ba shi da kyau wanda hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske sai kuma wannan da yake cewa ina hukuncin mutum ya ina hukuncin mutumin da yake kunna kaset ya kure sauti mutane ba sa jin abin da ake yi wato ya sa kaset ya kure sautinsa da masallaci karfe hudu na asubahi wato karfe hudu na dare har zuwa lokacin shiga sallar asuba ah, to yana so san hukuncin da irin wannan aikin wannan mun sha magana akan haka cewa ba daidai bane ba daidai bane don kana kula da masallaci nan ka tashi cikin dare ka sa karatun Abdul ko ka sa karatun Khalil Husari ko na wani malami ka hana mutane sakar wannan ba daidai bane ba ibada kake yi ba saban Allah kake yi da wannan aikin naka mutane na da haƙƙi mutane na da haƙƙi karatu a kaset kaset ya karatu ba ibada yake da shi kaset to kai ko kai ne ibada da aka ce kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane biyu ɗaya na zaune ɗaya na karatu ɗaya da daga sai yana hana yin ɗaya abin da yake annabi ya hana wannan to la yarfa'u ba'dukum bil qur'ani ala ba'd annabi ya hana ɗaya suna zaune su biyu ɗaya na karatun ƙur'ani ɗaya na wani al'amarinsa ɗaya ɗaga masa murya ya hana shi na shi to bare kuma ka sa kafin ka hana duk unguwa sakat wannan ba daidai ba ne shiga haƙƙin jama'a ne kuma Allah ya tambaye ka akan wannan a cikin unguwan nan kayo akwai mara lafiya akwai wanda yake ya yi tafiya ya dawo lokacin ya ɗan rinta karfe uku ka da shi ka sa karatun ƙur'ani ko mara lafiya ne an samu ya yi bacci ka sa karatun ka da shi ko yara ne an suna bacci ka da su me ne hikimar haka zance ce hikimar ka sa karatun ƙur'ani ka ƙure sai mutane su ƙara imani ko ne sautari wasu ma wani lokaci sai ka ga ya zo ya kunna karatun qur'ani shi ma ya fita ya tafi so saboda me fi sabilillahi a rika yin abubuwa da ta. shi musulunci shi addini ba haka yake ba addini yana tsarewa kowa haƙƙin kowa ana so a bashi haƙƙi. sauraka akwai mata akwai yara akwai marasa lafiya wanda ba dole man su zo masallaci ba akwai matafiya amma ka sa karatun ƙwa'in ƙarfe uku ƙarfe hudu lokacin sallah asuba bai yi ba amma ka tashi kowa musulunci cewa a kira sallah guda biyu shi ma ba wata tazara tsakanin su ba tazara ne ake samu in an samu tazara tsakanin kiran sallah na farko da na biyu a samun minti talatin wannan shine abin da musulunci ya ce in kana so ka nabbaha mutane don su tashi cikin tsa lokacin sallah ya kusa abin da musulunci ya ce kawai aiki na amma ba a zo a kure karatun qur'ani kira'a eh, ko wa'azi ba wasu za sun sa wa'azi wannan duk ba daidai kake yi ba kuma Allah ta'ala Ta ya tambaye ka game da haƙƙin duk wanda ransa ya ɓaci a dalilin wannan sai Allah ya tambaye ka kakkaza cewa Qur'ani ka sa Allah bai saukar da Alƙur'ani don ka shuskuna wa mutane da shi ba ba dan wannan Allah ta'ala ya saukar da shi ba saboda haka ya kamata a wannan zahira ce ana samun ta gurare da yawa kuma ba zan koyi mana ba wato a masallata alu suna an fi samun irin wannan ba sai a kure abdulbasit ko a kure huzaifi ko wani abu irin wannan wannan ba daidai bane yi abin da sunna ce abin da shari'a ta tsara in ladani ne kai kiran sallah lokacin da zai kamata kai kiran sallar fari sannan ka bari kuma lokacin sallah ya shiga kai kiran sallah wannan shine abin da shari'a ta zo da shi amma wani abu ba wannan ba to shiga ne haƙƙin jama'a kuma Allah ta'ala zai tambaye mutum akan wannan ah. sai ya yi tambaya ga masu jera sahu a kan hanya wato ba sa zuwa masallaci sai su sahu a kan hanya su sallar su a nan wannan ba daidai ba ne ana yin masallatai ne don a je a haɗu a nan a yi sallah gaba ɗaya hikimar sallar jam'i kowa yana fahimtar ta don a zama an haɗa kan musulmi guri guda ne unguwa ne kansu guri guda gari ne kansu guri guda ana sallah a guri guda kowa zai san cewa ga dan uwansa suke haduwa da shi a masallaci suna sallah ko da wata rana bai ganshi ba zai iya tambaya ina wani amma ku ware akan titi kawai ku yi sahu kuna sallar ku wannan ba daidai bane ko ku ce za ku rika bin masallaci daga nan ga masallaci na amma ba za ku ba za ku bi ba sai ba za ku je masallaci ba sai ku bi shi daga bakin bakin bakin kasuwa bakin kantin mutum ko kofar gidansa wannan duk ya saba koyarwar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman faridin khalfa safi illa fi saf wanda bi ya fita ya ware bai shiga sahu bai ya sallah ba shi da sallah to wannan da a ce ma mutum zai shigo masallaci irin wannan ya samu ga sahu daya biyu shi kuma sai koma can baya a cikin ƙwaryar masallacin sai ya bi sallah daga nan annabi ya bai da sallah ina ga wanda ma bai shigo cikin ƙwaryar masallacin ba yana can kofar kantinsa ko kofar gidansa kaga ne min babu aula wa aula a ce ba shi da sallah wannan ya ma shigo masallacin har ya shigo cikin ƙwaryarsa gashi a cikin rufin masallacin amma ya ki shiga sahu annabi ya ce la salata ba shi da sallah to ballantana wanda gaba ɗaya ma bai ƙetaro titin ba yana can gaban kantinsa wai kada ya nisa da kantinsa kwastoma ya zo ya manta cewa a nan masallaci kasuwar lahira ake ci shi can yana nan yana ta hada hadar kasuwar duniya ya bar ta lahira bai ci ba ga su duniya ko ba lalle su samu ba saboda ka kula wannan ba daidai ba ne yawanci ana yin irin wannan kuskure ne da kai haka gara ma kai sallaka kai kadai a san cewa kai kadai kai sallaka da kake zuwa ka bi masallaci daga nesa ko mata su rika bin sallah daga cikin gida wannan shi ma kuskure ne ba daidai ba ne da riga cewa ai ai masallacin a cikin gidan mai ko ana jin karan sika wato ana jin sautin liman daga nan matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk gidajen su duk masallaci suke amma ba a taba cewa sai da sai Aisha tana bin masallaci daga daga koyar dakin ta ba zuwa suke masallaci za su yi sallah fitowa suke shigo masallaci ba daga cikin gidajen suke yin sallah ba ga shi cewa kuma katanga ce kawai ta raba tsakaninsu da masallaci a nan sallah alaihi wasallam to kaga kai abin nan da ka bar ka kana yin haka matan ka ba su mata annabi ba mata annabi kansu sun fito saboda haka wannan shine daidai bai dace mata suna bin sallah da gida ba sai su shigo masallaci in akwai gurin da aka ware don sallar mata sai su yi anan duk hukuncin hukuncin masallaci amma daga gidajensu wannan kuskure ne نوى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم ci gaba tun ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min Allah ta'ala ce wala ba ba'athna fi kulle ummatin rasula kuma hakika mun aiko wa kowace al'umma da manzo أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت yana cewa da su ku bauta wa Allah kuma ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba faminhum man hadallah daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su kuma akwai wanda bata ya tabbata a kansa fasiru fil ardi sai ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana asibitin mukazzibin sannan ku yi duba ku ga yaya karshen al'amarin masu karyatawa ya kasance in ta haris ala hudahum in ka yi kwaɗayin shiryar da su in ka yi kwaɗayin shiryar su fa inna Allah la yahdi man yudil to lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mai taimaka musu kamar yadda muka fara magana jiya cikin irin bayanan da Allah ta'ala yake yi don rushe waccan magana ta kafirai na cewa lausha Allahu ma abadna min dunihi min cewa da Allah ya ga dama ba za su bauta ma wani gunki ba ba za su bauta ma wani ba Allah ba tunda har ya ba su dama suka bauta wa wani ba Allah ba ya nuna ya yarda da abin da suke ya amince Allah ta'ala yake karyata wannan aqidar tasu da wannan kudurin nasu domin abin da kudurin nasu yake nunawa shine babu wani amfanin aiko da wani manzo matukar dai abinda duk mutum yake yi kawai Allah ne ta'ala ya sa shi kuma ya yarda da abin to me amfanin aiko da manzanni su ce a bautawa Allah shi kadai sai zama ba shi da amfani Allah kuma ya nuna musu ba haka bane Allah ya aika wa kowace al'umma manzo manzannin da suka zo kuma abin da suke dauke da shi iri ɗaya ne na aqida na tauhidi ana ibudullaha wa ana ku bauta wa Allah shi kadai wa jitanibu tagut kuma ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba tun daga kan annabi tun daga kan annabi nuh alaihi salam wanda shine farkon manzanni har zuwa kan manzo na karshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan manzanni gaba ɗaya suke faɗa kenan suna kira ne zuwa ga tauhidi don haka ubangiji ta'ala ya ce faminhum man hadallah daga cikin mutanen da aka kira zuwa ga tauhidi akwai wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ya ganar da shi ya karɓi wannan kira na tauhidi wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su kuma akwai wanda bata ya riga ya cancanta akan wato haka Allah ta'ala yake hukuncin sa bayan ya aiko da annabawa sun yi wa'azi sun karantar to mutane suna kasuwa gida biyu wasu su yadda wasu su yadda wasu su mi kauya wasu su mi kauya wasu su kama hanyar aljanna wasu su kama hanyar wuta wasu su ga hanyar Allah wasu su ta shedan haka ake kasuwa gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a can lahira ma aka je haka za a kasu gida biyu wasu tafi aljanna wasu su tafi wuta shine ubangiji ta'ala yake gaya yake gaya musu sunnar ubangiji anan duk wanda ka ga ya bace to shi ya zabi bata din saboda haka bata din ya tabbata a kansa shi yasa yace wa minhum man haqqat alaihi dalala yace fasiru fil ardi daga ku yi tafiya a doran kasa ku yi tafiya ku yi yawo ku shiga garuruwa ku ga irin yadda Allah ta'ala ya ainihin halaka waɗanda suka gabace ku daga al'ummomin da suka yi wa annabawansu tawaye za ku ga yadda Allah ta'ala ya halaka su yadda Allah ta'ala ya bar kufan gidajensu wannan ma kadai ai ya isa ya baku aya ya baku alama ku samu dalili wanda yake nuna cewa ashe abin da suka yi na bautar wani Allah ba daidai bane tunda har Allah ya halaka su alama ce da take nuna bai yarda da abin da suke yi ba wannan shine abin da ubangiji yake nifi da fasiru fil ard ku yi yawo a cikin ƙasa kai kaifa kana akibatul mukazzibin ku duba ku ga karshen yaya karshen al'amarin waɗanda suka ƙaryata yake ku tambayi dukkanin ku tambayi labarin duk waɗanda suka saba wa manzannin Allah suka ƙaryata gaskiya ku duba yaya Allah ya dammara su ya rusa su ya ainihin halaka su halakawa ta gaba ɗaya kuma dukkan waɗanda suke yi wa Allah irin wannan wato rashin kunya Allah ta'ala yana iya musu wannan wala qad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir waɗanda suka gabace su sun ƙaryata to yaya inkarin ubangiji ya kasance ya inkarin sai ya kasance da karshe ubangiji ta'ala ya ci gaba da gaya ya gaya wannan al'umma cewa annabi ya ci gaba da gaya wa annabin sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cikin tsananin kwaɗayin shiryar da mutanensa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda rahamar da ta cika zuciyarsa da tausayi da al'ummarsa kullum so yake yarda cewa al'ummar nan tasa ka shirya ka karɓi gaskiya wani yana daga cikin rama da ubangiji ya sifanta shi da ita azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim harisun alaikum duk abin da yake zai wahalar da ku to yana yi wa annabi girma shine azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku to annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin girman sa yana masa nauyi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim harisun alaikum me tsananin kwaɗayi ne gare ku yana son ya ga kun shirya sannan kuma mai tausayi ne mai jin kai ne da tausayi ga muminai Wani sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Wadda ta sa shi yake ta kwaɗayin ya ga cewa mutanensa sun yi imani sun karɓi shirya domin ya san irin kaskon da suke ya san bala'in da suke ba zai so ya ga al'ummarsa ta ga wuta ba shi yasa yake ta wannan a zumuɗin ya ga cewa sun shirya wanda a dalilin da haka ne Allah ta'ala ya saukar da abasa wa tawalla an ja'a al'ama lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo ya same shi tare da manya-manyan Qurayshawa annabi yana tattaunawa da su akan yadda za su musulunta da ya zo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sanar da shi wani abin da ya sani a lokacin amza ibn maktum ya riga ya musulunta shi shi ba ta tashi ake ba ta waɗannan jimajiman qurayshawan ake waɗanda su in ya musulunta to ƙarƙashin su sai an samu tawaga ba kaɗan ba haka annabi yana duba wannan alherin da zai faru saboda haka sai ya kawar da kai daga daga abdullahi ibn ummi maktum wannan ta sa ubangiji ta'ala ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama aka nuna cewa wannan waɗannan mutanen ba za su shirya ba idan ya rabu da su ga shi wannan shine mai amfani a karantar da shi ba komai ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba illa kwaɗayin yadda zai jawo su zuwa ga musulunci su karɓi addini don haka Allah ta'ala a cikin wannan aya in ta haris ala hudahum yana nuna mana kwaɗayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi na yaga cewa al'ummarsa ta shirya ba zai so ya ga ɗaya daga cikin al'ummarsa ta shiga ya shiga wuta ba to amma ba yadda zai yi wannan ba a hannunsa yake ba naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda kake so ubangiji shine yake shiryar da wanda ya ga dama ba kai wanda kake son ya shirya ba shi zai shi zai shirya a'a wanda Allah ya ga dama ya shiryar shi zai shirya laisa laisa alayka hudahu. walakin Allah yahdi man yasha ubangiji ya ce shiryar da su ba a hannunka take ba ka sa su karɓi gaskiya su amince su yi imani su yi da'a su zama na kwarai wannan ba a hannunka yake ba Allah shi ne yake shirya da wanda ya ga dama walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin Allah ya ce walau sha'a rabbuka Ubangijin ya su la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk duniya sai a imani duk wanda yake doron ƙasa sai zama mumini sau da abin ba a wajen ka yake ba ba wai gajiyawar ka bace ba kasawar ka bace ba rashin iya wa'azin ka bane wannan abu ne daga Allah in ya ga dama sai bude sai bude musu sai bude musu irazan su sai su fahimta man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يذله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون من يجي wanda yake sanya shiryar da shi yaj'al sadrahu wa man yurid wa man yurid Allah an yahdihi sai ya yalwata kirjinsa sai kaga yana sauraro yana ƙarin ya yana ƙarin fahimta ba zai zama yana kakaci ba yana ife ife yana ainihin zazzare ido zai tsaya ba da hankalinsa dan ya fahimci abin da ake gaya kuma zuciyarsa a buɗe gaskiya kawai yake so ba wai so ya kama ka da laifi ba ya ji kayi tun tuban harshe ko kayi kuskura so yake ya fahimci gaskiya ya shirah sadra hu lil islam kuma yin rid an yuzil lahu yaj'al sadra hu dayyiqan harajan da kuma yake nufin ya batar da shi sai ya sanya kirjinsa ya zama dayyiqan mai kunci a takure ka annama ya sa'adu fi sama kamar ana matsa masa hawa sama yana hawa sama oxygen na raguwa saboda haka yana dinki da kyar to haka zai kasance yayin da yake jin gaskiya sai ya ta jin kunci ya rika jin damuwa to al'amarin na Allah ne ba a hannunka yake ba wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim wani da yace wa man yuridillahu hu wanda Allah ya nufi fitnarsa falan tamlika lahu min Allah shay'a ba wani abin da ka mallaka masa daga Allah ba yadda ka yi sai dai kai hakuri wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin yawancin mutane duk yadda yi kwaɗayin su imani ba za su yi ba haka ubangiji ya riga ya hukunta majoratin su ne wanda za su yi imani ba kaɗan ɗin ne su ne za su yi imani wa qalilun min ibadiyar su ɗan kaɗan ɗin ne za su yadda amma majoratin su ne wanda ba a ruwansu ba za su yi imani ba saboda haka wannan abu ne daga ubangiji kai ka je ka yi iya abin nan iya abin da yake kanka na na isar da sako wa ma ala rasul illa al al mubin abin da yake kanka shine ka isar ka bayyana abin da aka aiko ka da shi ka fito ka faɗa ƙwaro-ƙwaro ƙwaro-ƙwaro kowa ya fahimta ka bayyana shi ne aikinka amma maganar a tirsasa su ba ba aikinka ba ne sannan kuma kada ka kashe kanka saboda sun ki imani wanda Allah ke cewa Allah ka ba su in ka, Allah ya kunu mu'mini yanzu sai ka kashe kanka saboda sun ki imani wannan duk yana suranta mana yadda Allah ta'ala ya sanar lashin zuciyar annabi amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ransa ba daɗi yake ji ba a ce ga wani ɗaya daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta rana yana zaune da sahabbansa a gaban wuta an kunna wuta da daddare sai irin wannan kwaran na fada wuta yana ta zuwa ana ta kakkaɓe shi ana ta kore shi amma sai ga wani ya zo ƙundun ba da cikin wuta ya fada ya ƙone na ce to haka nake da al'umma yadda kuke ga kwaron da ana ta kokarin kore shi karshe haka zai kundin bala ya shiga cikin wutar ya kone to haka muke da al'umma ina ta rirrike ku amma sai an samu sun tunciki sun fizge sun je sun fada to babu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai akan wannan dole ne ya haƙuri fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihi lam yu'minu bi hadha alhadith asafa saboda bakin ciki sai ka kashe kanka saboda ba su yi imani da wannan Alkur'an ba ba za ka kashe kanka ba wannan yana nuna mana girman wannan annabi annabi namu sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama tashin hankali ga wannan al'umma baya san shi annabi ne na rahama annabi ne na rahama ba so yake a shiga wuta ba sai yasa duk mai karantarwa duk mai wa'azi kokarin sa a fahimta ba kokarin sa a mutu cikin bata ba ba kokarin sa ya ga cewa mutane sun bata ba sun ba zama sun shiga daji ba wannan ne fatan mutum ba fatan dukkan wani wanda yake bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine so yake ya ga dan uwansa ya mutu kan imani da zai so ya ga ya mutu akan abin da ba daidai ba shi yasa mai wa'azi dole ya zama mai tausayi tunda yana bin tafarkin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yayi kira zuwa zuwa ga tafarkin sa qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani duk wanda zai yi kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya zama da wannan zuciyar ba ya rika jin dadin wasu sun bace ba ko sun halaka ko ya musu sha'awar shiga wuta a'a ya tausaya musu sani shi a cikin su kamar likita ne da mara lafiya kullum kokarin sa ya gama da lafiya ya samu ya samu waraka ba wai tunanin sa ya ga cewa cutar ta ci gaba ba ta yi ta dorewa ko kuma har an mutu da ita a kokari ya za a ya samu lafiya saboda haka bi yadda zai yi ta fincike bincike ana masa allura yana ta dura ashar yana zage zage wannan duk ba zai damu likita ba zai yi aikin sa dan kokarin sa ya ga ya kubutar da wannan to haka shi ma mai da'awa mai karantarwa mai kira zuwa ga Allah zagin mai zagi ba zai ɗaga masa hankali ba bacin mai baci ba zai ɗaga masa hankali ba don abin da za a masa zai jure zai haƙura ya san shi mai kokarin ba da magani ne waɗannan kuma da ake zage-zage mahaukata ne kuma ba a damuwa da idan ya yi zagi ko ya yi jifa ba za ka in ka ɗauka kai ma ka mayar masa da jifan ka zama shi saboda haka sai ka yi haƙuri ka daure ka jure ka yi ta ƙwarin bashi maganin in Allah ta'ala ya so shi da shirya sai ya shirya in kuma Allah bai so shi da shirya ba har ya koma ga Allah akan wannan to kai ba yadda za ka yi abin ba a hannunka yake ba shine abin da Allah ta'ala yake nuna mana a wannan in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil fa inna Allah la yahdi man yudil wannan ita ce qira'ar Asim da Hamza da Kisa'i la yahdi la yahdi بناء للمفعول للفائل لا يهدي أي أبنجي بايا شريد من يضل وان يرجع يبتدش أما قراءة الجمهور كما كرنتا لا يهدى من يضل فإن الله لا يهدى من يضل ألا باع شريد وان يبتر كما يدعى الله كتا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعمهم وان الله يبتر باب من شريد دش من يضلل الله فلن تجد له سبيلا wanda duk Allah ya batar ba za ka samu hanyar kubutar da shi daga wannan bata ba wato abin a hannun ubangiji yake sai yadda ya ga dama ya ce wa malahun min kuma ba su da wanda zai taimaka musu ya lokacin da za su shiga kamun ubangiji ubangiji ya kama su ya jefa su cikin azaba to ba su da waɗanda za su taimaka musu su kubutar da su komai yana hannun Allah alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji ya ce wa aqsamu billahi وأقسموا بالله جهد أيمانهم ما يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نكون له كن فيكون Ubangiji ya ce wa aksabu billahi jahda imanihim kuma sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu la yab'athu Allahu man yamut cewa Allah ba zai tashi wanda ya riga ya mutu ba bala a ba haka abin yake ba wa'adan alaihi haqqa alkawari ne a kansa na gaskiya walakin na aksaran nasu la ya'lamun sai dai yawa yawancin mutane ba su san haka ba li yubayyana lahum alladhi yaktalifuna fihi dan yayi musu bayanan dan ya bayyana musu abinda suka suka zama suna sabani a kansa wal ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kazibin kuma dan waɗanda suka kafirta su san cewa su sun tabbata matsalarsa inna ma qauluna li shay'in maganar da muke fadawa wani abu ko menene shi idza aradnahu in min nufu faruwarsa an naqula lahu kun fayakun mu ce kasance sai abin ya kasance ubangiji ya ci gaba da kawo irin maganganun da kafirai suka rika yi wanda Allah ta'ala rika ba su ansa a wannan sura maganar karyata alkiyama cewa idan a idan wa kunna turaban wa idaman a ina da mabutu yanzu idan muka mutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa yanzu za a kuma tashin mu ko a ina da ke jabi yanzu a kuma sake yin wani wata sabuwar halitta su suna mamaki yaya za a yi a ce bayan mutum ya mutu an sake sa hai wannan abu zai wahala zalika rajulun bayit sai wani abu zai wahala haka ka faru to shi ne Allah ta'ala yake cewa har rantsuwa suke yi har rantsuwa suke yi daya ya ba'athu Allah man mutu. cewa duk wanda ya mutu duk wanda zai mutu ba za a tashi shi ba wato rayuwar kenan anan idan aka yi ta an gama duk abin da mutum ya tafka a nan ko ya aikata na alheri to shi kenan babu sakamako wato sai ya zama a gurinsu halittar duniyar gaba ɗaya kamar wasa ne ba shi da wata ma'ana ubangiji ya yi duniya da abin da yake cikinta da duk abin da ya dora ya sanya a cikinta ya yi shi haka kawai abasan tunda a gurinsu babu wata rana da Allah ta'ala zai saka wa azzalimi da zaluncinsa ko ya saka ni da insaninsa a gurinsa duk abin da mutum ya yi kawai in ya riga mutu shi ke da ruwa ta sha wannan ya saba wa hikima da ubangiji ta'ala yake da ita ubangiji hakimun ne bayan abu ba hikima don abin da ubangiji zai to akwai hikima a ƙarƙashin abin a ce gashi ya yi wannan kawai haka kawai kamar ka ga mutum ne ya zo yana kashe kuɗi yana ɗanɗata gida sai ya gama an yi masa komai da komai kawai sai ya kira ya sa masu katafila a mirtsike gidan a yi lebur da shi a mai da shi ya zama daidai da kasa kuma shi kenan ana ce wanda ya shi me ya same shi irin wannan abin nan to lillahi masalul a'la a ce duk wannan duniyar gaba daya ba ta da manufa haka kawai Allah ya yi ta sakata ba dalili ubangiji bai yi wannan haka ba shi yasa lokacin da abu hanifa yake mukabala da wasu mulhidai waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba su a gurinsu komai haka ya zo kawai kwatsam babu mai shi babu kuma wanda yake tafiyar da shi haka kawai abubuwa su dufatan suka faru in ce baka ga in ka aje abinci ba ya daɗe ya riɓe ya riɓe sai ya tsutsa ai ba da tsutsa ka aje shi ba ina ka haka kawai daɗewa ce ta sa tsutsar ta faru saboda kamar ma haka ne haka kawai muka tsoro to shi da yake cewa yana ba su labarin wani jirgin ruwa katon jirgin ruwa dauke da kayayyaki masu yawa ya taso daga wata ƙasa mai nisa ya dangane da tasharsa da kayan daga inda ya taso har ya kai inda zai kai kayan amma ba da rema shi kaɗai yake tuka kansu duk inda ake so shi kaɗai ke juya kansa suka ci haba Allah kai mai da su mahaukata ma ba <laughs> mahaukata irin ku ai ba mahaukata kamar ku ku da kuka ce wannan duniyar gaba ɗaya su kaɗai take tafiya ba mai tafiyar da ita ai kamata ku yadda jirgin ruwa mai jirgin ruwa to kuma to ubangiji baya yin abu haka nan sakaka sai da hikima Kamar rantsuwa suke yi cewa la yab'athu Allahu man yamut wanda duk zai mutu Allah ba zai tashe shi ba bala kamar da muka ce bala ne na nafi wancan korewar Allah ya kore ke ba haka bane abinda suka faɗa wa'adan alaihi haqqan alkawari ne na gaskiya da Allah ta'ala yayi alkawari ne gare a kansa na gaskiya da yayi na cewa sai ya tashi mutane bayan mutuwa walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai da yawayawancin mutane da yawa ba su sani ba ba su san cewa akwai lahira ba wani ya san da lahirar amma kuma yadda yake al'amuransa a rayuwarsa daidai yake da wanda bai san akwai lahirar ba bambanci yadda wannan kansa ga gaba yake saban Allah haka shi ma gaba yake saban Allah yadda wancan marar yadda da lahira yake yake zalunci haka shi ma yake yi to sai kaga cewa hikimar ya yadda da ranar lahira ba sai masa amfani ba cewa shi ya yadda akwai lahira wancan bai yadda ba sai masa amfani shi yasa Allah ta'ala da yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim sai ba da ansa da aiki ba wai magana ba ara'aita allazi yukazzibu bid-din ka ga wanda yake kare ta ranar sakamako ba waye yake kare ta ranar sakamako Allah ta fadhalika allazi yad'u al-yatim wanda yake tunkuɗe maraya da kan haƙƙin kalmar ya do'o tana nufin tunkuɗewa da ƙarfi ka duba ubangiji yadda ya suranta mawkifin yadda abin ya faru na farko dai shi mai ƙarfi ne wannan kuma raya ne maraya mahalli ne na tausayi na rauni tunda aka ce maraya ana nufin yaron da mahaifinsa ya rasu bai balaga ba shi ne maraya in ya balaga shi kenan ba maraya ba amma sai ga ɗan shekara 60 wai shi maraya to kaga ni to aka ga a duniya ba ba wanda ba maraya ba eh sai ka ji aya ce sai ka taɓa shi maraya ne wata shekara 60 da zarar namiji ko mace ya balaga to shi kenan ba ba magana maraici kuma an an kare to kaga karami ne ba ya da kuma wanda zai tsaya masa ya karɓo masa haƙƙinsa shi kuma wannan yana da ƙarfi da ya tashi ma ƙwatar haƙƙin maraya da ƙarfi sai da ya tunkuɗe shi shi ne ma'anar ya da ya ce wala ya ubu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa ake da Ba baya kwadaitarwa wato shi ba zai ciyar ba kuma ba zai yadda wani ma ciyar ba in na ga za a yi zai ƙarya zai ga hana ya toshe kofar ba a ce baya ciyarwa ba baya ma kwadaitarwa baya ka wani ma shi bai yi ba ko ba zai bar wani yayi ba to sai Allah ta'ala ya nuna wannan shine shine shine yukazzibu biddin to ashe akwai wanda za su kare ta ranar alkiyama a aikace ta yadda za su rika yin abubuwa irin na wanda bai yarda akwai tashin kiyama ya yi zalunci ya ci dukiyar al'umma ya ci dukiyar marasa ƙarfi dukiyar talakawa ba ruwansa hankalinsa a kwance ba za ka taɓa ga alamun tashi hankali ko tunanin abin da yake yi ba a tare da shi sai fi kama nutsuwa a fuska ba ka ga tashi yana kuma abin da yake saban Allah ne wanda ya san cewa zarar ya mutu za a tambaye shi game da wannan Allah ce walakin da asarar nasi la ya'lamu yawa yawancin mutane ba su sani ba Allah ya faɗi hikimar da ta sa za a yi tashin kiyama da humul bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi don ya bayyana musu abinda suke saɓani a kansa don abinda ake saɓani a kansa na gaskiya ko ɓarna ko imani kafirci ikhlasi munafici sunna bid'a haram abin nan halal duk wani abin da ake ja a kansa wannan ya ce abu gaskiya ne wannan ya ce karya ne wannan ya ce abu kaza imani ne wannan ya ce kafirci ne wannan ya ce sunna ce wannan ya ce bid'a ne wannan ya ce da'a ne wannan ya ce ma'asiya ne saban Allah ne abinda duk kuke sabani a kansa a ranar duk za a ware wa kowa kaga akwai hikima ba za a bakku haka ba kowa zai fahimci abinda yake daidai ne ko kuskure ne nan kowa zai fahimta to dan wannan ubangiji zai tashi alkiyama sannan akwai sabani tsakaninku na wani ya ci dukiyar wani ko ya karɓi bashin wani ya yi rinsu ya ce shi bai karɓa ya ci ko ya danne haƙƙin wani ya ce shi ba a bashi ba ko ya ce a haƙƙin nashi ne dukkan wani abin da kuke saɓani a kansa na dukiya a nan ba wai kawai na ibada ba ba wai kawai ɓangaren akida ba ko a ɓangaren mu'amala abinda duk kuke saɓani a nan to a can za a warware to a kaga akwai hikima akwai hikima ubangiji ba zai halitta haka nan ba muhusini mutumin kirki ya je ya yi ta kirkinsa ya yi rayuwarsa gaba ɗaya cikin ɗa'ar ubangiji da kirki da kyautatawa wani kuma ya yi rayuwarsa cikin ta'ata da barna a ce kuma duk ɗan sun mutu shi kenan magana ta ƙare a nan su zama daidai ba zai yiwu ba dole ne mai daidai sai ya gane daidai ɗinsa mai kure kuma sai ya gane kurensa shi ne lai bayyana lahumin da zista da kofi ya salifu na fili don ya bayyana musu abin da suke saɓani a cikinsa waɗanda suka kyautata ubangiji ya sakanta musu da kyautata wasu wanda kuma suka muna na ubangiji ya sakanta musu bisa muna na wasu kamar da yake cewa zina a sa'u bi ma'amilu wa zina a ahsanu bil husna waɗanda suka yi mummunan aiki ya sakanta musu da abin da suka aikata sai ya ce bima amilu da abin da suka aikata amma wa yajzi allazina ahsanu bil husna magana da muka sai a baya ke waɗanda suka munana sai aka sakanta musu bima amilu kaga ba a ce bil aswa ba duk abin da za a ba sakamako adalci ne gwargwadon irin saban Allah da suka yi gwargwadon sakamakon zakamansu ba za a kara akan abin da ba su yi ba a ce sun yi ba za a yi musu wannan kagen ba amma waɗanda suka ahsanu kuma sai Allah ce bil husna sai a ba su sakamako mafi kyau da wanda suka yi domin wannan janibi ne na falala janibi ne na rahama janibi ne na ni'ima ba janibi ne na adubi mai katancanta a baka ba in wannan za a duba to ba abin da ka cancanta sannan hikima ta biyu wal ya'lam allazina kafaru annahum kanu kazibi kuma dan waɗanda suka kafirta su gane cewa lalle su sun tabbata makaryata ba suna cewa Allah ba zai iya tashin mutane ba bayan sun mutu to daga lokacin za su gane cewa ashe abin nan da suke faɗa ko suke ƙudurcewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne inda alƙiyawa za ta tashi ba hakan ba za ta faru ba Ba haka ubangiji sai ya nuna musu gagarumar ƙudurarsa da cikakken ikonsa wanda zai iya yin abinda. suke ganin ba zai yiwu ba inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kadai maganar da muke faɗa wa kowane irin abu yayin da muka nufi kasancewarsa shine mu ce kasance sai ya kasance wannan shine abinda ubangiji zai faɗa kalma ɗaya ubangiji zai faɗa shikenan wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar al'amarin namu kalma ɗaya ce kamar ƙirtawar ido ka ya mafi ƙirtawar ido wa ma amru sa'ati illa kalamhin basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir kamar da zamu gani a cikin wannan sura Allah ya ce al'amarin alkiyama fa kamar ƙirtawar ido ne kai ya fi kusa ma ya fi ƙirtawar ido kusa don haka al'amarin ubangiji kawai shine ya cewa abin yiwu kawai ya yiwu to wanda yake da wannan ikon a ce ba zai iya tashin wanda ya mutu ba ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ce da halittar ku da tashin ku kamar rai ɗaya duk duniya halittar da tashi kamar halittar rai ɗaya saboda yadda ubangiji bai bai ji wahala a halitta farko ba a fa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid fa halitta farko da muka yi mun wahala ne Allah ce mun wahala ne kuma haka to kawai dai suna cikin rudani ne da rikici amma ba wai dan ubangiji ba zai iya ba ubangiji ya ci gaba da cewa inda ma kauluna ila shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun mu ce masa kasance shikenan sai ya kasance ubangiji baya buƙatar ɗaukan dogon wani abin nan dogon wani process wasu ijra'at wasu hanyoyi da za a yi tabi har kafin abin ya kasance a'a kalamhin bilbasa kamar irtawar ido ne shi kenan abin zai kasance to wanda yake da wannan ikon sai a ce ba zai iya tashin mutum ba lalle zai iya sannan ubangiji ya ci gaba da cewa والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وبين الله تعالى يا رضا يا gama faɗa mana abin ya wato abinda yake sakamakon waɗancan da suka karyata sai kuma Allah ta'ala shiga lallashin zukatan waɗanda suka yi imani cewa su yi haƙuri da duk abin suke gani na cuskunawa da musgunawa da tsangwama da duka da ma kisa wani lokaci da korarsu daga gidaddajinsu da iyalansu da raba su da dukiyoyinsu da ake yi wannan kai ya daga musu hankali ubangiji zai canza musu da rayuwa mai kyau a duniya sannan abin da za su samu a lahira ya fi girma wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana Allah ce kuma waɗanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su lanubawwi annahum fid dunya hasana lalle za mu shirya musu rayuwa mai kyau a nan duniya wala ajrul akhirati kuma lalle ladan su na lahira akbaru ya fi girma law kanu ya'lamun da sun kasance sun san haka allazina sabaru الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون waɗanda suka yi hakuri kuma bisa ga Ubangijinsu kaɗai suke dogara, wato Allah ta'ala yana faɗar sakamakon waɗanda suka yi hijira suka bar gidaddajinsu da dukiyoyinsu da gonakinsu da mahaifarsu suka bari suka ƙaurace suka koma ƙasar da suke baƙi kamar yadda muminan farko suka yi suka yi hijira daga makka zuwa madina ko daga makka zuwa habasha aka raba su da komai nasu suka haƙura bayan wasu da cikinsu masu wadata ne amma duk da haka suka haƙura da abin da suka tara na duniya suka bar wa waɗannan kafirai suka hau suka yi da ciki akai suka danne bayan an zalunce su an cuskuna musu an musguna musu an gana ma wasu daga cikinsu azaba waɗanda aka san ba su da gata a makka irin su bilal irin su ammar irin su suhaibin rumi an nuna musu kiyayya an nuna musu ainihin taware an sa musu takunkumi Allah ce an zalunce su to bayan an zalunce su suka yi hijira suka yi kaura Allah ce lanubawwi annahum fid dunya hasana lalle tabbaci hakika za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a duniya wasu malamai suka ce ana nufin yadda Allah ta'ala ya shirya musu masauki a Madina suka zo mutanen Madina suka karɓe su suka buɗe musu kofofin suka nuna musu soyayyar da wani dan adam bai taɓa nuna ma wani ba irin saɓanin abin da danginsu suka nuna musu filan ba wasu suka ce madina ɗin nan ita ce hasana ɗin wasu suka ce arziki mai kyau da Allah ta'ala zai ba su waɗanda da can suna da wadata aka fitar da su daga wadatar su. aka raba su da arzikinsu suka bari suka haƙura suka zo madina ba su da komai sai kayan sa wasu daga baya Allah ta'ala sai ya musanya musu da abin da suka rasa ya ba su wani arzikin kamar yadda ya faru ga abdurrahman ibn auf Allah ta'ala ya bashi abin da ya rasa fiye da ma haka haka nan sauran muhajirun wanda dan sanda suka yi hijira fuqara ne Allah ya ce fuqara al muhajirin sanda suka yi hijira fuqara ne amma daga baya musulunci yana ƙara ƙarfi yana ƙara dannawa ya shiga ƙasashe ko ina sai shi kuma dukiya ta yawaita musulmi sun samu dukiya har ana neman kai da ita ana zuwa gun wannan ce kai ta ishe ni wannan ma ce kai ta ishe ni an rasa mawa zai karba wanda ya faru lokacin halifancin Umar dan Abdul Aziz to kaga la nubawi annahu fid dunya hasana to wannan hasana din ubangiji yace mai kyau saboda haka kaga madinan ta shiga arzikin ya shiga nasarar da za su samu da kuma yadda za su iya mamaye doron abin nan duniya su karya manya-manyan kasashe a lokacin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk ya shiga cikin hasana din shi yasa lokacin da Umar idan aka kawo dukiya ya kirawo muhajirun ya raba ya ba su ya kwashi kasan kowa aka bashi aka danka masa a hannu sai ya ce khudh barakallahu fika khudh barakallahu fihi hadha ma wa'adaka Allah fi duniya wa ma laka fil afdalu sai ce karbi wannan shine abinda Allah ta'ala ya maka alkawarin sa a nan duniya abinda ya aje maka a san lahira ya fi wannan sai ya karanta musu wannan ayar da nubawi annahum fid dunya hasana wa la ajru al akhirati akbaru law kanu ya'lamun sannan Allah ta'ala ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya sifanta su da juriya sune wanda suka yi juriya akan abin da suke ciki na musiba da tashin hankali suka yi juriya akan yi wa Allah da'a suka yi juriya akan barin saban Allah sannan kuma ga ubangijin su kadai suke dogara su ne waɗanda Allah ta'ala zai ba irin wannan sakamako Allah ta'ala ka samu daga cikin su sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushin complex daura garin da ba launti kasuwar wanti, bauchi bauchi sir Najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi